Me ya sanya halartar mata a shirye-shiryen zaɓuka. Shigar mata cikin shirye-shiryen zaɓe yana da muhimmanci tunda muna ganin cewa shigarsu zai ba da damar shirya zaɓe cikin gaskiya da kwanciyar hankali. menene yake kawo tarnaki akan halartar mata a shirye-shiryen zaɓuɓɓuka. Abubuwan da ke takawa wasu mata birki kamar yadda suka faɗa su da kansu matan shine rashin samun horo da yawa kan shirye-shiryen da kanshi. Tunda wasu matan ba su san ba zahiri abin da yake kumshe da shi balle ma su ba da kai. A cikin binciken da na yi na auna karamcin rashin sanin boko na matan nan akwai kuma wani adadin mata da abun bai taba su ba ko dan ba su samu isasshen horo shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan. ko a naku bangare waɗanne matakai ne kuka ɗoka domin dafa waɗannan mata? Don dafa wa matan nan muna horar da mata kamar wannan taron ƙarin ilimin kan shirye-shiryen zaɓe don tabbatar da za su zama masu kuzari da kuma za su shiga cikin tsare-tsaren zaɓe mai zuwa. A cikin matan da kuka samu zantawa da su shin menene yake hana musu shiga shirye-shiryen zaɓuka? Mata da dama suna korafin karamcin isasshen horo suna son halarta amma ba su san ta yaya ba muna tsammani ta hanyar horo da wayar da kai da muke yi zai kara musu ilimi da kuma su sa kai yadda ya kamata ta hanyar santawa da kuka yi tare da matan shin kun gamsu? Na gamsu sosai da sanin su tunda tun farkon taron zuwa yanzu an samu wani ci gaban ilimi a al'amarin shirye-shiryen zaɓe. Bayan wannan taron muna jira gare su da su sanar da abin da suka koya ga sauran mata da kuma muna tsammanin sun shiga cikin shirye-shiryen zaɓe da barin tsayawa baya da ɗorawa sauran laifi na ba a dama da su ba.